jiya an fafata a wasannin cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasannin rukuni zagaye na biyu inda kungiyoyi 48 da suka fito daga nahiyar turai suka gwabza a tsakaninsu a tsarin rukuni 12 ga kuma yadda ta kaya a wasannin kungiyar kwallon kafa na locomotive moscow ta lallasa zin da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta skandiba ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da Yombos. Ita kuwa Egg Essen ta tashi biyu da biyu da tsakaninta da Austria Win sai ƙungiyar kwallon kafa ta Partizan ta sha kashi a hannun Diana wanki da kwallo uku da biyu a gidanta. Sharif ko sun sulhuta babu ci tsakaninsu da kofin hand yayin da Luda Gares suka samu nasara akan hand da kwallo biyu da nema. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Sport Braga ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Istanbul da kwallo biyu da daya sai Lyon a gida suka sulhunta daya da ɗaya tsakaninsu da Atalanta. A sauran wasannin ko kungiyar kwallon kafa ta Everton na kasar Ingila ta tashi biyu da biyu tsakaninsa da Apollon Limassol kungiyar kwallon kafa ta capital Tel big wasan tashi babu ci tsakanin su da Villarreal sai AC Milan ta lallasa Rijekar kwallo uku da biyu ita ko kungiyar kwallon kafa ta Coensport ta samu nasara kan Victoria ne da kwallo biyu da daya sai Rosenborg BK ta samu nasara kan vadis Skopje da kwallo uku da daya Victoria fezin kuwa ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Habul Fiye ne da kwallo uku da biyu sai nan a gida ta doke kungiyar kwallon gaba ta betis da kwallo uku da nema ita ko kungiyar kwallon kafa ta lazio ta doke zoltic ne da kwallo biyu da nema sai astana suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da slavia braha atlantico bilbao a gida ta sha kashi a hannun zuriya da kwallo ɗaya mai ban haushi sai salzburg ta doke olympiacos marcel da kwallo ɗaya mai ban haushi zenit a gida ta zazzaga wa real society da kwallo uku da nema sai vat barisov ta sha kashi a hannun arsenal da kwallo hudu da nema haka kuma yau za a ketare ne a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da kungiyar kwallon kafa ta garuna da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya a wasan La Liga na kasar Spain na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na bakwai sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta portugal La Corona za su karbi bakuncin Getafe Sabila a gida za su marauci Malaga sai Levante da kungiyar kwallon kafa ta Alaves. Ita kuwa Leganes za ta marauci Atlantico Madrid ne a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu ɗaya ga watan Oktoba da muke ciki da za mu shiga. Kungiyar kwallon kafa ta Real society ne za su karbi kuncin Real Betis sai Barcelona su barje gumi da Las Palmas. Valencia a gida za su hafata da Atlantico Bilbao ne real za su karbi hukuncin eba Real Madrid a gida za su hafata da Espanyol. daga kasar spain za mu komo kasar ingila domin kawo muku irin wainar da za a toya a wasannin premier league na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan mako na bakwai inda gobe asabar idan allah ya kai kungiyar kwallon kafa ta huddersfield town za su karbi bakuncin tottenham manchester united a gida za su farja gumi da crystal palace west ham united su karbi bakuncin swansea city fc bournemouth za su fafata da leicester city ita ko west bromwich za su fafata ne da watford sai stoke city su marabci southampton chelsea kuwa za su farja gumi ne da Manchester City a ranar Lahadi 1 ga watan Oktoba na shekara 2018 kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su murci Brighton and Hove sai Everton da barje gumi da Burnley Newcastle a gida za su fafata da Liverpool idan muka dawo bangaren labarin club da club ko kungiyar kwallon kafa ta Bayern da ke kasar Jamus ta sallami mai horar da yan wasan ta Carlos Ancelotti bayan da kungiyar ta sha kashi da kwallo uku da nema a hannun kungiyar kwallon kafa ta PSG na kasar faransa a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 a wasan rukuni carlos ancelotti dan shekara 58 da haihuwa dan kasar italy ya dawo kungiyar kwallon kafa ta bayan munich a shekara ta 2016 daga tsohuwar kungiyarsa ta real madrid na kasar spain a ɗaya labarin kuwa Dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan kasar Argentina Sergio Aguero ya haɗu da haɗarin mota inda ake tamanin dan wasan ya karye a kashin haƙarƙarinsa na gefe wanda hakan zai iya hana shi taka leda har na tsawon watanni biyu wa ƙungiyarsa ta manchester city da ma ƙasarsa ta haihuwa iya abin da ya sauwaka a labaran wasannin namu na yau kenan daga nan dandalin boa huta lafiya